sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Lahadi 14 ga watan Mayun shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar Turkiyya. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da wata muhimmiyar ganawa da shugabannin Jamus a birnin Berlin. a yau lahadi tsohon firaministan pakistan imran khan ya bukaci kaddamar da zanga-zangar neman yanci a faɗin ƙasar baki ɗaya. To kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki na ci gaba da caccakar matakin jam'iyyar APC mai mulki na ayyana waɗanda za su shugabanci majalisun dokoki na ƙasar. wannan ba daidai ba ne wannan katsallan baka ne ga demokuraɗiyya sannan kuma wannan mai da demokuraɗiyya baya ne kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kan shi roman ita demokuraɗiyya gwamnatin kasar ghana ta sami amincewar asusun ba da lamuni na imf domin karɓar bashin dala amurka biliyan uku duk da yake kasar na fama da dimbin bashi daga wasu bangarori na daban na farko shine zai taimaka ma alkalumma da ya nuna cewa lamari na tattalin arzikin kasar ghana ya raunana musamman abin da ya shafi canji exchange rate kenan sannan kuma yawan karin farashin kaya za samu ya ragu za kuma ku ji sakamakon zaben fidda gwani na jam'iyyar ndc a kasar ta ghana kamar kowace ranar lahadi Yau ma za a ji shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulra'uf ke gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Masarai Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar turkiya Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya shafe fiye da shekaru ashirin yana mulkin kasar. shugaban da da abokin karawarsa a zaben na yau kamal kili darugulu na bayyana zaben a matsayin wanda ya fi kowanne fitar masu kada ƙuri'a kuma wanda ke da matukar mahimmanci a tarihin siyasar ƙasar ta turkiya kazalika masu kula da harkokin siyasa a ciki da wajen ƙasar na bayyana zaben na yau da cewa yana da matukar tasiri a harkokin siyasar duniya wani mai suna mustapha da ya jefa ƙuri'arsa a mazaɓar lardin kadikoi a birnin istanbul babban birnin kasar ya ce batun tattalin arziki shine babban abin da ya fi damuwa da shi game da zaben a cewar mustapha tattalin arziki shine al'amari mafi mahimmanci musamman la'akari da yadda lamuran rayuwa suka sauya a ko'ina shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gudanar da wata ganawa muhimmiya da shugabannin jamus a birnin berlin jim kaɗan da kammala taron ƙasar jamus ta sanar da tallafin dala miliyan dubu uku tare da kayayyakin aiki ga rundunar sojojin kasar ta ukraine domin kifta samu sukunin mayar da martanin da ya kamata ga sumaman da rasha ke kai mata shugaban jamus frank volta stemia shi ne ya karbi bakuncin mr zelensky a fadar gwamnati ta birnin berlin inda suka tattauna muhimman batutuwa tare da mashawartansu shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya karrama shugaban na ukraine da faretin sojoji na ban girma gabanin fara tattaunawar da sauran mukarraban gwamnati ta gaba da gaba. Mazauna birnin Khartoum sun ce hare-hare da ake kaiwa a birnin tsakanin bangarorin da ke fada da juna a yau Asabar na nuna yadda mayakan ba sa mutunta batun yarjejeniyar kare fararen hula gabanin ci gaba da hawa teburin tattaunawar tsagaita wuta a Saudiya. Mayakan rundunar sojojin kasar da na dakarun RSF na kai wa juna hari a sassan birnin Karcim a yau Asabar. Ko da yake a ranar Alhamis, rundunar RSF da mayakan rundunar sojojin ƙasar ta Sudan sun ce za su kiyaye yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula a yayin hare-hare. Al'amura sun munana a yau da safiyar Asabar ɗinnan idan aka kwatanta da kwanaki biyu da suka gabata a cewar Hani Ahmad wani ɗan shekara 28 mazaunin birnin Khartoum. An jima kaɗan Mahmud zai sake yi dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ci gaba da fuskantar martani kan matakin da jam'iyyar ta ɗauka. na raba mukaman shugabancin majalisun dokokin tarayya ta goma zuwa yanki-yanki har ma da ayyana sunayen waɗanda take so kan mukaman hakan dai ya janyo turjiya da kakkausan suka daga shiyoyin ƙasar shida da wasu ƙungiyoyi da ma masu ruwa da tsaki a jam'iyyar musamman masu tsoron tsayawa takarar mukaman daga abuja ga rahoton madina dauda we are requesting that he reconsider his stance on the zoning arrangement and allow for further review by the national executive committee of the party. A nan Adanu Azaya na kungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar APC, wato APC Support Groups a Turanci, yake cewa ya kamata uwar jam'iyya ta sake duba wannan batu na rabon mukamai a majalisar dokokin kasar. Azaya ya ce kungiyoyin na kira da babbar murya ga sabon shugaban kasa da ya sa baki saboda uwar jam'iyyar ta sake lale a wannan batu na zaben shugabannin. Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa CNG Jamilu Aliyu Taranci ya tsokaci ne akan wannan batu. Idan dai har jam'iyya irin ta APC wadda ta tsaya kai da kafa cewa lalle lalle zaben primary din wannan jam'iyya na hidda gwani kar a takaita shi a yanki guda duk dan Najeriya wanda ke cikin dan jam'iyyar na yana hitowa ya takara. Suka tsaya suka hito mutane da yawa suka yi takara aka jefa ƙuri'a wanda ya samu Allah ya ba shi ya samu samu aka gama wannan ita kasa ta fito ta kashe manyan makudan kuɗi wajen tabbatar da cewa an ba 'yan ƙasa dama domin su zaɓo mutane da su wakilce su a level level daban-daban to mu ga dalilin da zai sa ba yanzu kuma wasu su hito suna agitation cewa lalle lalle idan za a yi zaɓen majalisa ta goma a ba wasu ne kaɗai su ne za a ce kamar an sa su as anointed candidate wannan ba daidai ba ne wannan tsallan ba kaɗai ne ga demokuraɗiyya sannan kuma wannan mai da demokuraɗiyya bayani kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kan shi roman ita demokuraɗiyya. lokacin da yake nashi nazari kan zaben shugabannin majalisar, babban sakatare na kungiyar kwadago ta TUC, Comrade Nuhu Toro, ya yi bayani cewa. Kundin tsarin mulki ya bada yadda shugabanni za a same su ko kuma za a yi shugabanci. So abin da ya kamata a yi shine a bar 'yan majalisa su zaɓi waɗanda za su shugabance su. don da a cikin duk 'yan majalisun nan kowanne yana da daman a bashi wannan daman. Saboda haka ba daidai bane a ɗauko na a ɗaura a kansu ya kamata a bar su su zaɓi wane ne shugaban shugabanninsu domin in ba ya haka ba in ta je ta dawo dole za a samu matsala shi yasa ake samun za a zo a samu dokoki ma da ba wanda zai taimaka wa talakan najeriya ba ne saboda haka muna ganin wajibi ne shugabannin 'yan siyasa su bar su su zaɓi kowane ne shugabannin su za su zama shine kawai adalci shine kuma ƙasar mu za ta ci gaba ɗaya cikin masu takarar kujerar a majalisar wakilai wanda kuma shine mataimakin kakakin na yanzu ahmad idris wasi ya yi ƙarin haske cewa farko tukuna na ina son faɗa miki cewar hanyar da kuma inda muke sibirin kowa ya san inda yake kuma na tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan za ta ce da duk abin da ke faruwa karshen bukatar maji haji sallah kuma Allah ya yarda na tabbatar miki cewa APC za ta samu rinjaye A yanzu jam'iyyar APC tana da rinjaye a majalisar wakilai da membobi 162, PDP tana da 102, jam'iyyar Labour tana da 34, NNPP tana da 18, abga tana da 4. sdp tana da 2. sannan ypp tana da kujera ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To gaida Madina Dauda ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan Washington DC sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya. Ga alama an sami kwarekwaren kwaren yanayin tsagaita wuta a yankin zirin Gaza inda mutane suka fara fitowa domin gudanar da al'amuran yau da kullum. bayan kwashe kwanaki biyar ana musayar wuta tsakanin Falasinawa da isra'ila jimlar falasɗinawa 34 ne suka rasa rayukansu yayin da wani bayahude guda ya mutu a karan batar da tawakana a kan iyakar Falasino da isra'ila mayakan Falasinawa sun harba rokoki da dama yankin isra'ila na zirin gaza yayin da sojojin isra'ila suka mayar da martani ta sama a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na afp a yankin kazalika mayakan na falasinawa sun sake mayar da martanin rokoki cikin isra'ilan kafin daga bisani a sami yanayin tsagaita wuta a cewar wani jami'in sojan isra'ila a yau lahadi tsohon firaministan pakistan imran khan ya buƙaci a ƙaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a faɗin ƙasar baki ɗaya mustakan wanda aka sauke daga mukamin sanan burdaminsa a watan afrilun bara na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci ko da yake an ba da belinsa a shekaran jiya juma'a bayan da kotun kolin kasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan kasar suka yi a matsayin harantaccen al'amari Tuni dai magoya bayansa suka yi zanga-zangar rashin nuna amincewarsu da tsare Mr. Khan inda suka rinka cinna wuta a gine-ginen gwamnati da kuma tsare hanyoyin mota da ma lalata kayayyakin rundunar sojojin ƙasar. 'Yanci baya zuwa da sauƙi dole ne a ƙwato shi kuma dole ne a yi sadaukarwa wajen yin hakan a cewar Mr. Khan a wani saƙo ga magoya bayansa ta faifan bidiyo na YouTube a daren jiya Asabar. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To idan muka koma bangaren rahotanninmu kasar Ghana na dab da karbar lamunin dala Amurka biliyan uku daga asusun bada lamuni na duniya wato IMF bayan da kasar ta sami amincewar kungiyar Paris Club kwamitin kasashen da suke bin ta bashi a ƙarƙashin jagorancin kasashen china da faransa daga accra ga rahoton wakilinmu idris abdallah bako Hakan ya bayyana a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ranar Juma'a da ke cewa kwamitin masu lamuni ya yi nazari kan yanayin tattalin arziki da kuɗi na Ghana tare da ɗorewar bashi na dogon lokaci da kuma buƙatar da ta yi na neman a biya bashin wanda kuma kungiyar Paris Club ta amince da shi. Da yake jawabi ga wata tawagar limaman cocin Katolika da suka kai masa ziyarar ban girma a fadar shugaban ƙasa da ke birnin Accra. Shugaba Nana akufo ado ya ce matakin da kungiyar Paris Club ta ɗauka na nuni da wani gagarumin mataki mataki na farfado da tattalin arzikin ghana shin wace kungiya ce paris club ko me yasa amincewarta ta baiwa ghana kwarin gwiwar cewa imf za ta amince da bukatunta tambayar da na wa malam nuhu ilyasu malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta ghana kenan na paris club na wani kungiya ne da garuruna suka zo suka kewaye duk garin da ke bi mu bashi mu garuruna ga muna so mu ke kama mun zama mu duba yaya za mu rage musu bashi ko yaya za mu basu lokaci su biya muna bashin ga and so gari guda kar ya zama ya kewaye ga kan da zai bar wannan garin na ya biya bashin na ko ga lokacin da zai ba wannan gari ya biya bashin nan so garurunan nan da ke cikin paris club na wannan kungiya sun zo together na in ka duba uk in ka duba france in ka duba germany sun fi sun fi goma da suke cikin wannan kungiya na da muka je wuzin imf muka ke muna neman wannan 3 billion bashin nan sai imf ya kewe bashin ku ya yawa so ku rage bashin ku sannan mu ba ku wannan bashi don in ba ku rage bashin ku ba mu muka ba ku wanga bashi ai kun doki bashin da muka ba kunnan nan ku biya bashunan ku an kun yi aka kuma a cikin tattalin arzikin garin ku bai yi ya je gaba zai ta koma baya ne kullum an so ku goya ma waranda bashunan su na kain ku kamar su rage muku bashi in sun rage muku bashunan ku kuma in yake garurunan da suka yi yawa suna cikin kungiya Paris Club na ku goya musu kama su ba ku financing assurance kama su na ba za ku da ba za su dame ku da ku doci wannan kudin IMF su ku biya ba and kuma sun ba ku lokaci ku iya ku biya wannan bashi. Shin ko ta yaya wannan lamarin dala biliyan uku zai magance matsalar tattalin arziki da kasar Ghana ke fuskanta? Mai sharhi kan harkokin kuɗi da tattalin arzikin ƙasa Hamza Dijani ya ce akwai amfanoni da dama da zai ma lamari na tattalin arziki na farko shine zai taimaka ma alkalumma da ya nuna cewa lamari na tattalin arzikin kasar ghana ya raunana musamman abin da ya shafi canji exchange rate kenan sannan kuma yau yawan karin farashin kaya za a samu ya ragu to wannan ko idan ya ragu zai taimaka ma lamari na tattalin arziki sannan kuma ghana za ta iya tuduki wannan kudade ta bunkasa lamari na tattalin arziki ba waiwayawa zuwa wurin biyan wasu basussuka baki daya ba sannan kuma imf idan ta bada irin agaji haka takan ba da shawarwari yadda Ghana za ta iya tafiyar da lamari na tattalin arziki kada a wayi gari kuma Ghana ta koma wani matsala na kakanikayi kuma har ta ce za ta koma IMF wurin neman wani agaji. To ina jin wannan babu shakka idan kudaden ya shigo kudi 3 billion dollars zai taimaka Ghana kuma a samu lamari na tattalin arziki ya farfado. Shugabar asusun IMF Kristalina Georgieva ita ma a cikin wata sanarwa ta yi marhabin da sanarwar da kwamitin kula da lamudin gane ya bayar kan muhimmancin shirin tattalin arzikinta idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana ta gaida idris abdullahi bako a kasar ta ghana babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta gudanar da zaben fidda gwani domin tsayar da 'yan takararta na shugaban kasa da majalisar dokoki a babban zaben kasar na shekara ta 2024 mai zuwa Ridwanullah Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. Sakamakon zaben rai da wakilai 354,664 sun kai a mazaɓu 277 ya ba da mamaki a wasu mazaɓu a bisa la'akari da waɗanda ke rike da waɗannan kujeru da an ka kashe su. Misalin ABA Hussein na mazaɓar Sanarugu da Dr. Kwabna Donko mazaɓar Furu da Delasowa mazaɓar Kpando da kuma Edward Bawa. sai kuma 'yan takarar da tun farko ake jin za su fuskanci takara mai karfi amma kuma sakamakon zaben ya nuna su suka yi nasara kamar mutaka mubarak na mazaɓar asawasi jihar ashanti da muhammad adamu ramadan na mazaɓar adinta da senator rollins akole kuloti bayan an sha zaman jiran sakamakon zaben shugaban ƙasa daraktan ayyuka na hukumar zaɓe dr siribo wadda shine baturen wannan zaɓe ya ba da sanarwa kamar haka. ya ce kun ba mu aiki mu shirya muku ku tun jiya ga shi ya kai mu yau lahadi to amma ga sakamakon zaɓen mai martaba john dramani mahama ya samu ƙuri'u 297,603 abin da ya kama kashi 98.9 sai kuma john kujibinsu wanda ya samu ƙuri'i abin da ya kama kashi 1.1 ga baki daya mun samu jimlar ƙuri'u 4,638 waɗanda aka yi watsi da su saboda sun lalace sai halattattun ƙuri'u 334 da kuma jimlar ƙuri'u da aka jefa da ya kama 305,437. His Excellency John Dramani Mahama duly elected with 98.9%. A kan haka a madadin maga kujerar hukumar zaɓe nake bayyana da John Dramani Mahama a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC da ya lashe zaɓen da kashi 98.9 cikin ɗari. Chairman jam'iyyar Fifikweti ya gode wa kowa sa'an nan ya ce yanzu aka so mafafataka zuwa zaɓen shekara ta 2024. Wannan takara dai na shugaban ƙasa tun da farko dada tsohon ministan kuɗi Dr. Dufo a cikin 'yan takarar amma ana dab da so mazaɓen ya janye shi ya sa ya saurar Jan Mahamma da kujibunsu Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ta gaida Ridwanullah. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota Afirka a akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan ku zan yi har da matan gidan ma ba sa ba. madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba dalilan da ke kawo tasgaro ga ci gaban ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin kirkire-kirkiren fasahar zamani da matasa a Najeriya ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen su ta wajen samun tallafi daga waɗanda suka yi nasara a fannonin kenan wato mentorship a turanci taimakon kuɗi ko cibiyoyin ba da horo daga gwamnati da kuma masu zuba jari. Bayanai dai sun yi nuni da cewa samun jagoranci daga waɗanda suka samu nasara a rayuwa ko suna da ƙwarewar bada taimako ko akan duk abin da mutum ya sanya a gaba wato mentorship a turanci na tasiri ko kuma bada alƙibla ga waɗanda ake jagoranta shin waɗanne dalilai ne ke yin sanadiyar durƙushewar ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin fasahar ƙere-ƙere a tsakanin matasa a Najeriya malami a fannin fasahar injiniya a jami'ar Teesside da ke birnin Middlesbrough a ƙasar Ingila kuma jagora mai tallafawa matasan Najeriya ƙarƙashin shirin ƙungiyar Arewa Youth Mentorship musamman ta fuskokin tallafin kuɗin karatu kasuwanci da dai sauransu dakta ta Tarik Galadanci Ahmad ya yi mana bayani. To akwai dalilai da dama da ya sa ƙanana da matsakaitan sana'o'i na kirkire-kirkiren fasahar zamani ba sa daɗewa idan aka fara su ya haɗa da rashin bincike. Sannan banda haka akwai kuma rashin sanin waye ma kwaston ɗin mutum da kuma ƙarancin kuɗi. Har ila yau akwai kuma ƙarewar kuɗi sannan kuma akwai rashin talla ko kuma in ce ƙarancin talla. To ta yaya mutum zai bi domin magance waɗannan matsaloli? Farko bincike kamar yadda muke ta faɗa yana da matukar muhimmanci dole ne mutum ya yi market survey ya to ya bincike kwarai da gaske ya gano wannan sana'a tashi wani irin matsala take magancewa sannan kuma suwaye za su amfana da wannan kirkire-kirkire da ya yi sannan kuma bayan haka dole mutum ya zama cewa ya tanadi kuɗi akwai hanyoyi da dama da mutum da ya fara harkar kirkire ta harkar fasahar zamani zai iya amfani da wajen samun kuɗi wanda ya haɗa da tallafi daga gwamnati ko kuma a nemi abin da ake cewa investors waɗanda su suna da kuɗi dama suna neman irin waɗannan sana'o'i ne da za su saka kuɗin su domin su samu riba akwai bashin banki da mutane suke ci kamar irin su microfinance bank da suke taimakawa da dai sauransu kuɗin nan kuma zai amfani ne waje guda biyu farko wajen assasa ita wannan sana'a tun farko wato capital expenditure sannan kuma da kuɗin da kake bukata zai iya yiwuwa wani lokacin wani abu da yake sa su waɗannan sana'o'i suke karewa sai riga mutum ya samu kuɗin da zai asasa ita wannan sana'ar amma kuma ba shi da kuɗin da zai ci gaba da tafi da harkar yau da gobe wato abin da ke kira operating cost tunda dole dama kai tunani ba kana fara za ka fara samun kuɗi ba dole kai lissafi ka ga cewa to ga iya kuɗin da kake bukata ga maybe kana da investors ne ko a'a ka samo kuɗi ne daga wani tallafi da gwamnati take bayarwa ko ko a'a daga banki ne da zai kai ka wani tsawon lokaci da har za ka fara samun kuɗi da zai zama cewa ita wannan sana'a tana iya tafi da kanta sannan kuma akwai harkar abin da ya shafi tallace tallace wato dole ne idan ka fara sana'a ya zama cewa ka tallata ta mutane sun san cewa ga abin da kake yi ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa wannan sana'o'i suke karewa saboda mutane basu su ma san da su ba dakta tarik ya kuma yi karin bayani akan ababen da za su taimaka wajen ci gaba da dorewar kananan sana'o'i a wannan fanni na kere-kere to idan kana so ka tsara kirkirar fasahar ka domin ta ci gaba dole ne ka nemi menta wato wanda zai taimaka maka domin ah, bunƙasa wannan harkar kirkirar to farko amma kafin ma ka fara neman menta dole ne ya zama cewa ka yi ilimi ka yi bincike kamar yadda na faɗa da farko ka gano ma me kake bukata daga wajen shi menta din dole ne ka zauna ka rubuta abinda da samu menta taimaka manta sannan idan ka lissafa waɗannan abubuwa sai kuma ka shiga ah, fagen nema akwai mutane da dama da suke a najeriya wasu suna kasashen waje waɗanda suke so su ba da lokacinsu domin su ba da tasu gudunmuwar wajen tallafawa su waɗannan masu tasowa so idan kai identifying abin da kuma kake so za ka hau yanar gizo ne kai ta dubawa akwai manhajoji daban-daban waɗanda suke professional abubuwa ba wai harkar abin da zaka je na raye-raye da kaɗa-kaɗa ba harkar abu da zai zama cewa abu ne da kake nema na mentorship in ya so sai ya zama ka samu wanda zai taimaka maka da ka samu menta dama already ka san me kake bukata sai ka gaya mishi to ga abin da ka fara ga inda ka kai ga kuma taimakon da kake so shi ya yi ma. A nasa bangare malami a jami'ar sarki fa'ad da ke kasar Saudiya kuma jagora a shirin kungiyar Arewa Youth Mentorship Dr. Yakubu Sani Wadil ya bayyana cewa akwai ababe da dama da ke yin tarnaki ga matasa masu basirar kirkire-kirkire ko kasuwanci su kai ga gaci. Kamar yadda kika tambaya gaskiya ne dan yana daga dalilin da ya samu muka yi tunanin kafa wannan kungiya ma mun fahimci cewar akwai matasa da yawa a arewacin Najeriya da wato suna da basira ko ta karatu ko ta kere-kere ko ta kasuwanci ko wani abu amma ba sa iya cimma gaci kuma ba wani abu ne dalili ba saboda ba su sami wato mentor wanda zai guiding ɗinsu wanda ya yi taɓa gwada abin ya yi nasara ya nuna musu inda suke yi daidai ya nuna musu inda suka yi kuskure saboda kar su maimaita ku sake ga kawai ana barin mutum ne da karan kansa da abin da ya yi ya gwada in ya yi nasara shi kenan idan ma bai yi dai nasara ba dai shine ya jiyo so wannan ba karamin matsala ba ne gaskiya ba wata al'umma da za ta ci gaba idan na gaba ba su jagoranci na baya ba so wannan yana daga cikin manufofin da ya sa muka samar da wannan kungiya ya kamata da wanda suke sa'annin mu da wanda suke na gaba da mu duka su zo a haɗu a ga kowa akalla duk wanda ya nasara a wani fage to ya za a yi kai ma ka ɗauko wani wanda yake yana buƙatar taimakonka ka nuna masa shi ma yanda zai kai ga nasara a wannan to wannan yana da matukar muhimmanci gaskiya gaskiya kuma ya kamata a gwamnatance ma a samar da wani tsari na mentorship din shine abin da dama guidance and counseling ya kamata a ce ana yi to tunda da akwai irin wannan tsarin a ƙasa kamata yayi kawai ina ga a inganta shi sannan 'yan kasuwar mu su ma su dinga janyo mutane sannan su ma mutanen kuma waɗanda duk aka janyo su zama masu biyayya su zama kuma masu amana to dole sai su mentis din wato waɗanda eh, ake horaswa din sun zama masu da'a masu gaskiya sannan su ma waɗanda suke koyarwa din mentors din kenan kenan su kuma su yi haƙuri sannan kuma a kyautata niyya to sake ga duk abin da mutum zai yi ya sami nasara insha Allah. Kazalika Dakta Yakubu ya yi ƙarin bayani a game da batun haɗa waɗanda suka samu nasara a duk fannonin da suke da kuma waɗanda ke buƙatar taimako yana mai cewa. Ta yadda za a yi a haɗa wanda suka yi nasara da kuma wanda suke buƙatar tallafi don su ma suka yi gagaci. Wannan wani tsari ne da idan aka fito da shi tabbas zai taimaka amma ina wato gizo yake sakar dole sai ka samu su wanda suka yi nasarar kuma suka yadda suna so za su yi abin da ake cewa giving back to the society to sannan ne za ka iya koda kana so ka tallafa wa su waɗannan za ka iya kamar yanzu misali mu a nan arewa mentorship abin da muka yi shi ne sai muka tallata cewa duk wanda yake da sha'awa yana so zai ba da gudummawa wato ya bada bayanai akan kansa ya bada sai muka rubuta muka yi compiling muka hada a form can kuma masu bukatar to masu bukatar ne suna da yawa ko mutum ɗaruruwa nawa ka tara wanda za su taimaka din in kika kwatanta da yau. yawan wanda suke buƙatar taimakon sai ki ga wato in dambu yayi yawa baya jin to amma ni a fahimta ta ana yi yafi ba a yi ko mutum ɗaya ne ka tallafawa to yafi a ce ka zauna baka tallafawa kowa ba to sai ki ga daga ƙarshe society din wato al'umma din ta kai ga gaci an yi nasara kuma yawan mu sai zama alkhairi a gare mu idan wanda suka yi nasara suna janyo wanda su ma suke da buƙatar a nuna musu hanya to sai ki ga an samu abin da ake so a yanzu dai ƙwararru daga fannoni daban-daban waɗanda suka fito daga arewacin Najeriya suna na kara bada karfi ga aikin bada shawara da jagoranci ga matasa masu tasowa a cikin kasar. To masu sauraro gabaki daya kuma a nan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Ta gaida Halima Abdullahi kafin mu ci gaba ga wannan sakon lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar aiwatar. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a ƙasar Turkiyya. Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya kwashe fiye da shekaru ashirin yana mulkin ƙasar. shugaban ukraine vladimir zelensky ya gudanar da wata muhimmiyar ganawa da shugabannin jamus a birnin berlin jim kaɗan da kammala taron ganawar ƙasar jamus ta sanar da tallafin dala miliyan dubu uku tare da kayayyakin yaƙi ga rundunar sojojin ƙasar ukraine domin kiev ta sami kone mayar da martanin da ya kamata ga sumaman da rasha ke kai mata A yau Lahadi tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya bukaci a kaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a fadin kasar. Mr. Khan wanda aka sauke daga sa na Firaminista a watan Afrilun bara na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci. Ko da yake an ba da belinsa a shekaran jiya Juma'a bayan da kotun kolin kasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan kasar suka yi a matsayin haramtaccen al'amari. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbi Hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.